سيدنا عثمان بن عفان رضي anhu عنه دكي تسلكن دوغو ومن gabatar da darasi na daura wato wani darasi na musamman domin cin gajiyar dama da lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu in uwa wata ramadan ba wata bane na kasala ba wata bane na bacci wata ne na zage dantse domin neman falala da daraja da rahma ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗabi'ar mu ita ce mun mai da ramadan musamman bayan sallah asubahi mu kwanta mai bacci wannan ba ɗabi'ar magabata bacci ba ɗabi'ar waɗanda suke son su tsira ba ne mu da muke rayuwa a ƙarshen zamani fitinu sun fi yawa a kanmu mun fi nisa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma muka kasance mu muka fi karancin ibada da cin gajiyar dama da Allah subhanahu ta'ala ya bamu wani abu da ke karfafar irin wannan karatun musamman a bana bara dukkaninmu za mu iya tunawa cewa daidai irin wannan lokacin duk muna kulle ba mu isa mu zo mu taru irin wannan taruwar ba an hana mu amma sai gashi bana Allah subhanahu ta'ala ya bamu dama so da ka mu ci gajiyar wannan damar da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu kada mai sakaci da ita kada mai wasa da ita cikin godiyar da za mu yi ma Allah subhanahu ta'ala akwai wannan ah, a wannan majalisin na farko za mu yi shimfiɗa a game da littafin da za mu karanta in mun gama Allah ya ba mu dama za mu shiga cikin littafin kai tsaye littafin da muka zaba mu karanta miniyatu al-imami ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wadda wasu malamai suke ce mata a rihlatu ila bilad ashwaq waƙi ne na ilimi da malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya rubuta mana domin isar da saƙo na gyaran zukata da tsarkake su da sanin me ya kamata ɗan adam musulmi ya yi makansa domin tanadin lahira sannan ya ya kamata ya mu'amalanci wannan duniyar tasa ya kamata ya sake ta saki uku ya ce ba ruwan shi da ita ko ko a'a me ya kamata ya yi ya riƙe ta a hannu amma kai ya sa ta a cikin zuciyarsa duk malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin wannan littafi nasa ko wannan waƙe nasa ar-rihlatu ila bilad al wadda ta fi shahara da al-mimiyatu min sai bayani kan haka ga ɗaliban ilimi ba bakon malami bane duk wanda yake karatu to ya san wane ne imam shamsuddin abubakar ibn muhammad az-zura'i ibn qayyim al sannan a majalisunmu da yawa mun yi tarjamarsa musamman lokacin da za mu karanta littafin alwabilu Sayyid wa rafi'ul kalmi tsayyib nasa a yanzu halin da ake ciki a karatunmu na ranar laraba da muke yi na littafai guda biyar muna karanta littafinsa Tuffatul maududi bi ahkamil maulud amma duk da haka za mu ɗan ba da taƙaitaccen tarihinsa domin yi ma juna ƙaimi da kuma ɗaukar darissa a cikin rayuwarsa wannan karatu namu insha Allah ta'ala da karatun in akwai tambayoyi duka ba za mu rika wuce awa ɗaya ba saboda a yi a tashi kowa ya tafi harkar gabansa sannan na biyu lokaci zai rika canzawa gwagwadon yadda lokacin sallar asubahi yake canzawa in lokacin sallar asuba ya canza to mu ma za mu matsa saboda ka lokacin zai karatun zai rika gudana gwagwadon yadda lokacin sallar asubahi ya canza sannan na uku akwai ɗaliban ilimi zalla sannan akwai kuma masu son su fahimci addini a cikinmu saboda ka za mu yi haƙuri duka mu rika tafiya tare ɗaliban ilimi wani zubin za su yi haƙuri sai a ƙasa-ƙasa sannan masu neman su fahimci addini domin su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala su kuma wani zubin za su yi haƙuri ƙila idan bayani ya tsawo a kan wata matsala da take buƙatar a tattauna a kanta ko kuma a yi bayani ne ɗan tsawo a game da ita ko da kan insha Allah za mu haɗa mu sirka kowa za a tafi tare da shi babu wanda zai ji cewa an bashi a baya ko an tauye masa hakkinsa ko kuma an yi masa abin da bai kamata a ce a ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi taimace mu Malamin ibn malamai sun yi rubuce-rubuce akan tarihinsa a cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan tarihin sa akwai almajirinsa al'imam ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya ya kawo tarihin malamin shi ibn qayyim al-jawziyya wato ibn kathir almajirin ibn qayyim al-jawziyya ne akwai littafin addu'arul kamila fi a'yanil mi'ati samina na al-imam ibn hajar al-asqalani shi ma a ciki ya kawo tarjamar al-imam ibn al-qayyim littafi na uku al-badr al-tali' bi mahasin man ba'da al-qarni sabi' na al-imam ash-shawkani shi ma a ciki ya ambaci tarihin al-imam ibn al-qayyim littafi na hudu shine littafin bughyatul wa'ah fi tabaqatin nahwiyyin wal lugha al-imam suyuti kenan shi ma ya ambaci tarihin al-imam ibn al-qayyim sai littafi na biyar shazaratul zahab fi akhbari man zahab na al-imam ibn al-imad al-hanbali shi ma ya ambaci tarihin al-imam ibn qayyim al-jawziyya sannan littafin na shida shine littafin zamani ne ibn al-qayyim ko ibn qayyim al-jawziyya hayatuhu asaruhu mawariduhu na ashir bakar bin abdullahi abu yana ɗaya daga cikin littafai mafiya kyau da suka ba da tarihin al'imam ibn qayyim al-jawziyya littafi na bakwai shine littafin ibn qayyim al-jawziyya asruhu wa manhajuhu na malami abdulazim sharafuddin sannan littafi na takwas shine littafin ibn al wa mawqifuhu min at-tafkir al-islami na malami iwadullahi hijazi sannan littafi na tara shine littafin ibn qayyim al-jawziyya na malami muhammad muslim al-gunaymi wannan littafin suna ɗaya daga cikin littafai masu muhimmanci da suka ba da tarihin al-imam ibn qayyim zan yi amfani da littafin ibn qayyim jauziya na ashabbaka rahmatullahi alaih domin ba mu takaitaccen tarihin imam ibn qayyim abu na farko larabawa suna sama kansu alku suna sama ƴaƴansu alkunya wato a ce baban wani to ibn qayyim alkunya sai ta ce abu abdullah sannan suna da nau'uka na laƙabi da suke sawa laƙabinsa shine shamsuddin sunansa kuma muhammad sunan babansa abubakar sunan kakansa na farko ayyub sunan kakansa na biyu sa'ad sunan kakansa na uku haris sunan kakansa na uku ko na hudu makki ana danganta shi a ce masa azzura'i azura'i sannan ana ce masa addimashqi wato ɗan garin dimashq sannan kuma ana danganta shi zuwa ga mazhabin da ya koyi fiqhu a kansa shine mazhabin hanabila sau da haka ana ce masa alhambali sunansa da ake cewa ibn al-qayyim ko a ce ibn al qayyim al-jawziya ya samo shi ne daga babansa al-jawziya makaranta ce eh, wanda ya kafa makaranta to a ɗabi'a su sai su danganta sunan zuwa ga gare shi misali akwai almadrasatul ashrafiyya akwai almadrasatul jawziyya da makamantansu to idan aka ce aljawziyya makaranta ce shi baban ibn qayyim wato al-imam abubakar shine qayyimuha shi shine shugaba kamar yanzu a ce principal ko a ce provost ko a ce rector ko a ce vice chancellor to shine suke nufi da alqayyim alqayyim ay alqa'imu alaiha wanda yake tsaye yake kula da lamurran makaranta to babansa shine shugaban wannan makaranta to shi yasa sai ake ce masa ibnu qayyim aljawziyyati babansa shine qayyimul jawziyyati din wato kaman a ce imadu ko amidu aljawziyya wato shugaban makaranta aljauziya to shi kuma sai ana ce masa ibnu qayyim aljauziya ibnu qayyim aljauziya da yawa akan yi kuskure wasu za ka ji sun ce ibnul qayyimil jawziyya su sa alif da lami a alqayyim kuma su sa alif da lami a aljawziyya to ya rikice ibnu qayyimil jawziyya sannan wasu sukan yi kuskure wajen sunansa su ɗauko babban malami al-imam ibn al-jawzi sai su haɗa sunansu da shi sai ka suna cewa ibn al-qayyim al-jawzi a suna da bambanci wancan ya rasu shekara ta 597 ko shi kuma wannan ya rasu shekara ta 751 kaga tazararsu akwai tazara da yawa sau da ba su da alaka ba su ɗaya ba wancan ɗan bagdad ne ta iraki wannan kuma ɗan dimashq ne na syria kaga ba 'yan waje sannan ba zamanin su ɗaya ba abinda kawai ya hada ta shine mazhabi al-imam ibn al-jawzi al-baghdadi bahambaliye ne al-imam ibn qayyim al-jawziyya bahambaliye ne na abinda ya hada su ko kuma kana iya ƙara ka ce malanta ta hada su dukkanin su malamai ne to wannan ibn qayyim al-jawziyya kenan sunansa da kuma yadda ya kamata a ambaci sunan nasa sannan yaushe aka haife shi an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 691 691 shekarar da aka haife shi kenan sannan bayan haka bayan kasancewarsa an haife shi a wannan shekarar ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai wanda ya fara karatu a wajensa shine babansa shi ibn shi alƙayyim ɗin wato qayyim al-jawziyya a wajensa ya fara karatu Ɗabi'a ce ta malamanmu magabata idan sun kasance malamai ne to ba su mantawa da gidajensu suna tsayawa sosai su karantar da gidajensu sannan gidansu duka gidan ilimi ne wannan ya sauka kama al-imam ibn rahmatullahi alaihi ya taso a matsayin malami cikin abin da ke sauka kama mutum a karatu ya taso gidansu gidan karatu ne shi yasa babu abin da zaka gadon ma 'ya'yanka fiye da ka gadon musu da karatu su taso alal ko da ka girma baka zama malami ba su ganka kai ɗalibin ilimi ne duk lokacin da 'ya'yanka suke zuwa suke ganin baka ka littafi tana zuwa makaranta ba su san majalisin da kake karatu ba wallahi ko ka ce su karatu ba za su yi ba duk kowanne mai ma wannan a zuci ya ma kanshi a wanda a zuciyarsa ma damar 'ya'yanka ba su san majalisin da kake zuwa karatu ba to ka daina yaudara kanka in ka ce sai sun yi karatu ka ba kanka wahala sai dai abin da Allah ya ga dama kila ya zaɓa maka wani yayi can kawai kyauta daga Allah amma kaga ba wata gudunmuwa da ka bada amma gudunmuwa farko da za ka bada a 'ya'yanka shine ita ce ka zama sun san alal akalli kai ɗalibin ilimi tsarin Allah bai ce kowa ya zama malami ba ba tsarin Allah ba ne in kowa ya zama ma yadda Allah bai ce kowa zai zama mai dukiya ba to haka Allah bai tsara cewa kowa sai ya zama malami ba akwai malami akwai ɗalibi to ka zama kana da majalisin karatu da kake zuwa kake saurara ko kake buɗe littafi to wannan kama 'ya'yanka shimfiɗa a kan cewa su ma idan sun taso abin da kake son su yi Allah shi taimake mu mala bin qayyim ɗabi'unsa kyawawa ne daga cikin ɗabi'unsa mutum ne wanda ya kasance mai son karatu ɗabi'a ce mai kyau to da ya taso sannan an masa shaida cewa ba wanda yake mahassada baya cutar da kowa baya cutar da kowa sannan bayan kasancewarsa haka mai yawan ibada almajirinsa ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi yana siffanta ibadarsa ya ce shi bai taɓa ganin mutum mai yawan ibada kamar masa. sallah azumi sadaka kyaututtuka zuwa aikin hajji ya tashi daga dimashku ya tafi garin ya tafi makka a kan doki yana zuwa ciwo ya bige shi ya ce sai ya koma ruwan zamzam kawai yake sha shi kaɗai ya koma abincinsa kamar yadda mazan sama yake cewa ma'u zamzam ta'amu ta'amin wa taqa'u taƙi ruwan zamzam zai iya zama maka abinci kuma ya zama maka abin sha to abin da ya tayi kenan Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya a daidai wannan lokacin da yake rashin lafiya kuma ya rubuta littafin ta zadul ma'ati hadi hadi khairul ibad da ka mujalladai bakwai da ka bai duba kowane littafi ba kaga duk waɗannan suna shaida sannan mutum ne da ya kasance mai gudun duniya daga cikin abin da ke shaida akan gudun duniyarsa akwai waɗannan ƙasidun nasa mimiyarsa nuniyarsa sannan da wata ƙasidarsa da yake yi yake tawabu ga Allah a ciki yake cewa bunayyu abi bakirin kasirun zunubuhu falaisa alaman nala min irdihi ismu بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أن له العلم بني أبي بكر يغوم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم بني أبي بكر كما قال ربه حلوع كنود وصف الجهل والظلم بني أبي بكر وأمثاله غدت بفتواه محاذ الخليقة تأتم وليس لهم في العلم باء ولا التقى ولا الزهد والدنيا لديهم هي العظم بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم yake cewa ni dan abubakar ai sunansa muhammad sunan babansa abubakar ko ya ce ni dan abubakar kasirin zunubu ya ce zunubai na suna da yawa kakkar ka tsarkake kanka ƙwa'ani ya ba mu umarni ya ce wala su ku an fusa kuwa alamu bi mani taka kakku rika tsarkake kawunan ku daga cin alamar halakan mutum ya zama yana tsarkake kanshi na cewa ni kaza ne ni kaza ne bayan Allah duk yadda suke ma Allah ibada to suna jin su ba su yi ba to shine shi ma ne yake faɗi yake cewa falaisa alaman nana min irdihi ismu ce ba laifi ga duk mutumin da ya ci mutuncin ma ni ina da zunubi a wajen Allah to don ka faɗi laifi na sai ne kai ta faɗi ce bunayyu abi bakirin gada mutafaddiran ya ce gani ni ɗan abubakar yau gani din na bayyana yu'allimu ilman wai ni nake karantar da mutane وهو ليس له علم alhali ba ni da ilimi mutumin da ya rubuta littafai sun fi ɗari biyu yana cewa shi ba mai ilimi ba ne ya ce bunayyu abubakar ya ce ni ɗan abubakar jahulun bi nafsihi na jahilci kaina ban ma san kaina ba jahulun bi amrillahi anna lahu ilmu ya ce na jahilci umarnin Allah to ta yaya zan sami ilimi ya ci gaba da cewa bunayyu abu bakir ni dan abubakar ya rumu tarakiyan ina fatan samun ɗaukaka ila jannatin ma'awa zuwa ga aljanna makoma walaita da huwa azmu amma kuma ba wani ƙarfin niyya nake da shi ba niyya ta ba mai ƙarfi ba ce bunayyu abu bakir laƙad khaba ta'ayyuhu ni dan abubakar haƙiƙa aikina ya taɓe idza lam yakun fi salihati lahu sahbu idan har na kasance a cikin kyawawan ayyuka ba ni da rabo ya ci gaba da cewa bunayyu abi bakrin kama qala rabbuhu shi ni dan abubakar ina nan kaman yadda Allah ya siffanta dan adam halu'u ni mutum ne mai yawan rowa innal insana khuliqa halu'a Allah ya halicci dan adam a matsayin mutum mai rowa tsiya shine haluwa kanudun sannan na kasance mutum mai tsaurin kai innal insana li rabbih lakanud wasfuhu zulm wal jahl shi siffata ita ce jahilta kai da kuma zalinta kai innahu kana ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال na أن wa وأشفقن minha. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما jahula. ɗan adam ɗabi'arsa mai zalinta kansa ne kuma bai san kansa ba sannan ya ce bunayyu abi ni ɗan abubakar wa amsaluhu da kamana da iri-iri na gadat bi fatuwahun hadihil khaliqatu ta akanmu wai mu ne za a ce wai ana riko da fatawanmu mu muke ba da fatawa a aiki da ita ibn qayyim ce wannan maganar ba yace walai lahum fil ilmi ba'un wala tuqa wala tuqa shi alhali ba mu da wani rabo a cikin ilimi sannan ba ta kawa muke da ita ba wala zuhdi sannan ba mu da wani gudun duniya wa duniya ladaihim hiya alhammu alhali duniya ita ce burin mu kuma mu ake riko da fatawan mu ce bunayyu abi bakrin gada mutamanniya yace ni dai dan abubakar babban fata na abinda na wayi gari ina fata Wifalan ma'ali so nake yi Allah maɗaukacin sarki ya sadar da ni zuwa ga aljannatai maɗaukaka ya yafe mini wa zunubu lahu hammu duk cewa fa zunubi shine zunubi nake to kun ga wannan yana nuna gudun duniya da kaskantar da kansa ga Allah baya cikin irin mutanen nan waɗanda suka kasance masu tsarkake kansu malam ibn rahmatullahi alaihi ya haɗu da malamin sa ibn taimiyya rahmatullahi alaihi a karshe-karshen rayuwarsa ya rayu da shi shekaru goma sha biyar a inda aka tambaye shi ake cewa wace rayuwarsa ce tafi masa daɗi ce a lokacin da ya haɗu da malaminsa ibn taimiyya ce wannan rayuwar shekaru goma sha biyar da ya yi tare da malaminsa ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ce ita ce rayuwarsa wacce tafi alkhairi ga baki ɗaya domin a wajensa ne shi ya koya masa tantance me ya tabbata me bai tabbata ba hadisi kaza ya inganta hadisi kaza bai inganta ba wannan magana tana da ƙarfi wannan magana mai rauni ce wannan magana tana da dalilin da ke goyon bayan ta kai aiki da ita wannan magana babu dalilin da yake goyon bayan ta ka aje ta shine ibn taymiya shi yasa har wasu suna ganin cewa malam ibn qayyim ya shige ya zama kaman jini da tsoka na ibn taymiya kaman ibn hajar a cikin adawul kamila yana cewa ibn ibn qayyim bai taba tsallake magana ɗaya ta ibn taimiyya ba amma shi bakar ya ce ba haka ba ai ba wani mutum da za a zo a ce maganganun shi duke ga baki ɗaya an ɗauke su an yi aiki da su in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai yake da wannan matsayin. amma dai tabbas malam ibn taimiyya ya ma ibn qayyim tasiri a rayuwarsa tasiri mai girma shi yasa zaka ga a cikin littafansa zai yi wuya ya rubuta wani littafi face sai ya ambaci malaminsa ibn taymiya kuma sai ya mansa addu'a wannan amana ce ta ɗalibi tsakaninsa da malaminsa ya zama yana masa addu'a kamar yadda yake ma mahaifansa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haka malam ibn alqayyim ya rubuta littafai da yawa masu ɗimbin yawa daga cikin littafansa waɗanda suka fi girma akwai littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wanda ya rubuta shi akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzon sa yake gudanar da rayuwarsa a komai sannan a cikin sa akwai tahzibus sunan sharhi ne na sunan abi dawud yana ɗaya daga cikin sa waɗanda suke masu kyau akwai littafinsa a sawa'iqul mursalati ala al-jahmiyyah wal mu'attila a cikin sa akwai ijtima'ul juyush al-islamiyya a cikin littafinsa a cikin littafinsa akwai alkafi fi shafiya wadda ta ya fi shahara da littafin nuni ya tubni alƙayyar baito ta dubu biyar ne da wasu abubuwa da ya rubuta su akan aƙida ta musulunci a cikin littafansa akwai igasatul lahfa an masayid shaitan littafi ne da ya rubuta shi akan yadda shaitan yake yaudara dan adam hanyoyin da shaitan yake bi ya yaudari dan adam daga cikin littafansa akwai tuhfatul mawludi bi ahkamil mawlud littafi ne da ya rubuta a matsayin gara gara ta suna diyarsa ce ta haihu diyarsa ta haihu to irin garan nan da ake kaiwa akwai akwai man gida akwai man shanu akwai kaza akwai ka akwai kaza akwai kaza da atamfa da waye da kayan jarirai shine shi sai rubuta littafin sa tuhfatul mawlud sai ya aika mata da shi shi yasa kaga sunan haka yake tuhfatul mawlud kyauta ga wanda ake so ake ƙaunarsa bi ahkamil maudud a game da hukunce-hukuncen abin haihuwa haji garar da suku daga cikin littafansa da ya rubuta waɗanda suke masu albarka akwai alwabilu tsayyid min alkalimi tsayyid ko rafi'ul kalimi tsayyid littafi ne da ya rubuta shi akan zikin yadda ake ambatan Allah da ƙa'idojinsa sai da ya kawo fa'idojin zikiri guda ɗari ba wani abu a cikin wannan littafin nasa na alwadul sayyib wa rafi'ul kalim sayyib da sauran littafansa wanda suka kasance masu ɗimbin yawa kamar irin su hajjil arwah ila biladil afrah shi kuma littafi ne da ya rubuta akan aljanna in kana son ka ji kamar ka shiga aljanna to ka ɗauki littafin kana karantawa kawai aljanna ce ga ta nan ana siffanta maka ita kawai abin da ya rage kai kai kai ta biya ta daki ta zama mataka ita aljannar ba kawai abin da ake bukata wato kai aiki ce kai aiki yi addu'a shi ce to da sauran littafai waɗanda suke masu albarka kamar yadda muka faɗi ya rasu shekara ta 751 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ma al'umma eh, library babba na ilimi waɗannan littafai nasa library masu cin cin gashin kansa sau da Allah madaukakin sarki ya gafarta masa abinda za mu karanta kuma na littafinsa Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtarsa sannan wannan littafi nasa na nuniya ya ambaci wani sashi na baitotan a cikin littafin sahadil arwa a muƙaddimarsa. a gabatar wasu sai ya kawo wasu baitota waɗanda suke da alaka da aljanna ya ambace shi a cikin wannan ya ambace su a cikin wannan littafin littafin an masa ayyuka daga cikin ayyukan da aka musu akwai sharhi da wani malami dan kasar Masar yayi Mustafa Arafi ko Arafi Mustafa Arafi yayi sharhin littafin sannan kuma akwai ta'liqat na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen wanda shine yake gaban waɗanda suke da littafin Ya ka a wannan kwafin na ta'aliqat na ibn al-usaymin akwai wasu kurakurai a baitotan wani zubin Ga an cire kalma daya sau da kai muka zo muna karantawa insha Allah ta'ala za mu rika gyara game da wannan in Allah kai mu gobe za mu samu wanda zai rika karantawa ya ja baki amma dai yau bari in fara da kaina bismillah shiga cikin littafin shafi na biyar متن القصيدة الميمية ya بسم الله الرحمن الرحيم متن القصيدة الميمية wato matanin ita ƙasida waƙen waɗanda suke bincike akan waƙe suke suka san ilmul aruz wal ya rubuta ƙasidan ne a baitin a baharin qawi طويل له دون البهور فضائل فؤول مفائيل فؤول مفائيل yake cewa idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu salamun min ar-rahman fi kulli sa'atin wa rawhun wa rayhanun wa fadlun wa an'um ala sahbi wal ikhwani ala sahbi wal ikhwani wal wildi wal ula kun ga ya cira wawo ala sahbi wal ikhwani wal wildi wal ula دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضب وسائر من للسنة المحضق محضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون ولولا هم كادت تميد بأهلها يا ساكت شغضاوة ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدون وأنجب أولئك أصحابي فحي حلا بهم وحي حلا بالطيبين وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم malamin qayyim ya fara buɗa ƙasidarsa da jawo hankalinka da nuna kai masoyinsa wanda wannan ɗabi'a ce ta malamanmu marubuta wasu idan za su ce su ce maka sai su ce rahimakallah in za su fara maka magana sai su ce rahimakallah Allah ya ji kanka Allah ya sa ka aljanna kenan wasu kuma su ce arshadakallah Allah ya shirye ka wato wannan yana nuna i'tina'ul mu'allif bil qari yana nuna cewa shi marubuci ya damu da kai kai mai karatu yana son ka kai masoyinsa soyayyar ce ma ta sa har ya rubuta maka littafi domin ka shirya domin ba ka da masoyi fiye da wanda zai nuna maka hanya aljanna ba ka da shi a duniya kakaf ba ka da shi sannan shi ibn qayyim yana faɗi yana cewa shi ko malami ba yi da masoyi kamar wanda ya yadda ka koyar da shi domin yanzu yana so ne shi ɗalibin ya zama cikin waɗanda za su maka shaida a lahira cewa lalle kana cikin wanda ka isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga masoyin kai so daga akwai at-tabadul at-tawaddudi baina at-talamizati wa al-asatiza akwai akwai musayar soyayya a tsakanin malamai da kuma ɗalibai haka ake rayuwa shi yasa tausayi da ke tsakanin ɗalibai da malamai to tausayi ne da ya kama da na iyaye da 'ya'ya? ƙauna ce da soyayya da suka yi kama da irin na iyaye da ‘ya'yansu to shine yake cewa iza tsala a shamsun nahar ya da kaga rana ta yi ne ta ɓullo fa inna ha to wannan ranar amaratu taslimi alaiku to alama ce ta cewa ina muku sallama da kaga rana ta fito in kaga rana ta fito to alama ce ta ina gaishe ka saboda haka kuma fa sallimu kuma ku yi mini sallama sallama kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar daga cikin kyaututtukan aljanna to akwai sallama yau mai yalqawnahu salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam yan aljanna ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wataala to gaisuwar su ita ce salam shi yasa Allah ya kira aljanna da darus salam lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum yan aljanna suna da gidan aminci a wajen ubangijinsu kuma ubangijinsu shine masoyinsu shi yasa babu gaisuwar da za a zaɓan ma al'umma wadda za a riƙa yaɗa ta kamar sallama annabi sama ya ce afshu salam afshu salama ala azullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu na ku. shin bana nuna muku wani abin da idan kuna yin sa za ku zama kuna ƙaunar junanku ba afshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku duk lokacin da wani ya maka sallama ya kake jin daɗi kuma da wani zai zo ya wuce ka kawai ya maka fuskar shanu ya ƙi maka sallama ko kuma ya maka ta 'yan zamani sai ya kamar yana waya ya hango kawai sai ya ɗau waya eh wai bai gan ka bane in kuma ya kai matuƙa a ƙin ba zai ma sallama ba sai ya kalle ka kuma ya ƙi maka sallama to amma ranar da ya maka sallama to ya jefa wata kalma ta soyayya a cikin zuciyarka sai ka ji kana canta shi yasa hadisi ya tabbata annabi sama ya ce idan mutum ya ce assalamu alaikum yana da lada goma hadisin alimamu abu dawud da sanadi ingantacce wani ya zo wajen sahabban annabi sama da manzo Allah sama yana zaune sai ce assalamu alaikum manzo sama ya ce laka ashhun ya zo ya sallama ya ce assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum sai manzo sama ya ce goma lada goma wannan kalmar da ka faɗi mai sauƙi in ka ce ma ɗan uwanka za a rubuta ma lada goma haka nan assalamu alaikum kalmomi nawa kalmomi biyu in ka so ka ce haka in ka buɗa ka ce kalmomi uku in ka buɗa sosai kalmomi hudu assalamu kalma ce ala kalma ce kafin kalma ce mimun kalma ce in kuma ka dunkule su ka ce assalamu alaikum assalamu kalma alaikum kalma ce shi ce kana da lada goma na biyu sai wani ya zo shi kuma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai mutum ya ce laka ishiru ya zo ya ce assalamu alaikum sai ƙara wa rahmatullahi ce to kai kuma ashirin kake da ladaddaki guda ashirin Allah zai baka lada ashirin can ana nan sai wani shi kuma sai zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ce laka salatu ya ƙara wa barakatu assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatullahi Allah ya ba ku aljannarsa rahama Allah ita ce aljannarsa wa barakatu sannan Allah ya marayo ku albarka Allah ya marayo ku albarka abin da ake nufi da shi shine an yudima khairakum wa yazidahu Allah ya tabbatar da alkhairin ku zama kullun cikin alkhairi kuke sannan kuma ya dadar da alkhairin alkhairin ku ya taƙaruwa shine baraka suka ce albarakatu ziyadatu alkhairil ilahi ala shay'in wa dawamu alherin Allah ya tabbata akan wani abu kuma ya dawwama kuma ya taƙaruwa, to shine ake ce mishi albaraka to kun gani shine malamin qayyim yace iza tala'at shamsu an-nahari fa innaha taslimi alaykum fasalli idan kuka ga rana ta fito duk lokacin da kuka ga rana ta fito ko kuna tare da ni ko ba kwa tare da ni to ku tabbatar da cewa wannan alama ce ta ina muku sallama ina neman muku aminci a wajen Allah maɗaukakin sarki so daga kuma ku mun sallama me wannan baitin yake nunawa al-imam ibn qayyim yana nuna kullum ana tare masoya ba su rabuwa ko an yi nisa shi yasa suke cewa daru al ahibbati la tab'udu wa daru al-ahibbati la tab'udu gidan masoya baya nisa eh, ko da ba a tare to ana tare ومن عدد أني أحن إليهم وأسأل من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها شيء أبن بما ماكي kullum ina begensu wa as'alu man laqaitu wa hum ma'i ga su tare da ni amma kuma duk wanda na gani sai in tambaya in ce ina su wani wa tatlubuhum aini suna ido amma kuma idona na sanya gansu kaga shi ne sai ya ce rana yaushe za ta daina fitowa idan shamsu kuwirat alama ce ta tashin alkiyama ko idan shamsu kuwirat idan aka tafi yadda hasken rana to alama ce ta tashin alkiyama to malam ibn qayyim yana nufin sallamar da yake mana to tana nan tutur har zuwa ranar tashin alkiyama ko bai tare da mu ya mutu to yana nan yana mana sallama so da kafa sallimu kuma ku rika neman aminci a gare ni sai ce salamun minar rahmani fi kulli sa'ati kun gani ko salamun aminci daga Allah minar rahmani daga Allah sai ya zaɓi ar-rahman sunan Allah ar-rahman yana fa'idantar da manya-manyan ma'anoni guda biyu ar-rahman zumuncin da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa shi yasa Allah ya kalli ya ce ma zumunta anar rahmanu wa antimur rahim ishtaqattu laki isman min man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'atu Allah ta'ala ya ce ni sunana ar-rahman kai kuma zumunci sunanka an rahim daga sunana ar-rahman na zaɓan maka suna na sa maka suna an rahim duk wanda ya sada kai zan sa da shi wanda kuma yanke ka zan yanke shi to kaga ar-rahman kenan sannan ar-rahman na nuna tausayi tausayi daga ar-rahma tausayi to kaga sai ya ce me salamun wani aminci min ar-rahmani daga Allah mai tausayi kuma wanda ya kasance mai sada zumunta a tsakaninsa da bayansa akwai lokacin da kake yankewa kace a kofa Allah take kullewa a gare ka kullum kofofin Allah maɗaukakin sarki a buɗe suke eh, shi yasa mai hikima ya ce wa abu ladhi abwabuhu la tughlaqu in za ka yi rukutu ka roki wanda kofofinsa ba a rufe su in ka tambayi ɗan adam ɗan adam zai gaji amma idan ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala kullum Allah shi bai gajiya sai ya kara maka in ma baka roke shi ba sai ya fushi da kai salamun minar rahmani fi kulli sa'atin aminci daga Allah mai rahma fi kulli sa'atin a kowane lokaci wa rauhun sannan kuma rauh me ar rauh ai can Allah madaukakin sarki yana siffanta yan aljanna matakin farko yan first class amma in kana min al muqarrabi fa rauhun wa rayhanun wa jannatu na'im me rauh ar rauh min ar raha hutu daɗi duk wani daɗi da kake ji a duniya ba daɗi a ciki ba wani daɗi a duniya ko ƙwara ɗaya in akwai wani ya faɗi cin abinci sai ka sha wahala tun daga nemo shi in ma ka zauna ne wani ke baka shi ma sai da ya sha wahala sannan aka baka in aka zo aka yi sai an dafa in aka dafa kai kuma sai ka raka ɗauka da hannu haka kana yi sannan ka sa a baki sannan ka tauna wata rana wajen taunawa ma ka tauna harshenka wajen cin daɗi su ƙuda to ina daɗi a duniya sannan ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci fiye da bukata cikin kai kumbara a lokacin ba abin da ka fi so fiye da ka shiga bayi sannan in ka ci gaba da ci kullum fiye da bukata ya zama maka ciwo matsi maka yawa a jiki numfashi ma ya gagare ka a ce daga nan ka tafi bakin dogo ba za ka iya ba sai ka hau babar to ina daɗi a ciki in abin sha ne shi ma haka idan saduwa da iyali ne shi ma haka akwai wahala a ciki wani abu na duniyan nan da kake yi sai kaga babu sauki a cikinsa amma aljanna ita ce rausun akwai rausun a ciki akwai hutu sannan wa raihanun raihan ƙanshi mai daɗi yanzu nan ina jin ko kona wani abu ake yi, kila kun ji masallacin ya canza ko ni kaɗai na ji to kaga babu yin wannan aljanna ka ce gashi kana jin wani ɗoyi ko kana jin wani hamami ko kana jin wani bashi Dubab raihanun ne shi yasa fire mai kanshi ana ce mishi raihan kanshin da yake badawa ana ce mishi raihan to kaga farauhun wa raihanu wa fadlun sannan kuma da falala me falala shine a baka a ƙara ma idan aka ce shi shine a baka kuma a ƙara maka wa an'umu sannan kuma da ni'imomi masu yawa duk su tabbata a gare ku Ka gaya mana addu'a da abu nawa salamun minar rahmani aminci sannan wa rauhun Allah ya ba mu hutu wa raihanun ya ba mu ƙanshi wa fadlun sannan ya ƙara mana abin da ya ba mu wa umun sannan ya lullube mu da ni'imominsa ni'imomin Allah ko ba su da iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kirga ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala muku wallahi ba za ku iya ba wata rana wani ya zo wajen al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace ma al al-hasan al-basri shi rayuwa ta shi bai ga abin da Allah ya mai ba shi duniyan nan kawai rakiya ya zo ko ba mutanenmu sukan faɗi haka ba musamman ɗan najeriya sai ta in dai kai ɗan najeriya ne to kawai rakiya ka zo yi duniya musamman ya tsinci kanshi a jidda ya sauka yana sauka ya ga fitullu malam suna kashe mashi ido sai ce ta mu dai rakiya muka zo wallahi ba rakiya muka zo zai dai kai ka zo rakiya ka sa akwai wani malamin mu Allah ya gafarta mishi. za a tashi zai je umara kenan kawai sai sai a iyakot kawai sai ga tocila kasuwa kawai sai ya tocila za a yi sai kasuwa tocila tocila ya ɓoye ta jaka ya ki faɗa ma sauran abokanin tafiyarsa sai da aka sauka kawai sai wani ya ganta da shi ya ce Allah ga fata me za ka yi da kuma wannan toci me za a yi da za ka yi da toci ina siya ne saboda gudun ɗauke wuta kuma haskawa sai ba dai a nan ƙasar ba to yadda ya tafi da ita haka ya dawo da ita Allah ya kaddara sai wannan tocilar ta je Saudiya ita ma shike na abin da ya tafi ya je dawo da ita to ba rakiya ka zo ba sai dai in kai ka zaɓi ka zaɓi kai amma nemomin da Allah ya maka suna da suna da yawa to shine sai al-Imam al-Hasan al-Basri sai yace kai kana cewa ba abin da ce to yanzu bari mu tsaya yanzu hancinka nawa za ka iya biya da shi hanci kawai ka shaka iska ka ji ƙanshi ka tambayi waɗanda ba sa jin ƙanshi ba sa jin wari ya suke rayuwa mutum zai zo cikin ana fatan matsayi amma zai ce maka shi bai jin komai to ya yake ji kare duk ciwon fa yana duk cuta fa na koma cikin jikinsa tunda ba wai an toshe ba ne a kafafan suna nan amma magana isin da ke ba shi damar ya shaƙan ne Allah ta'ala ya tsaye da aikinsa to kariya ladan ladan hanci sai a dawo kunne nawa ka biya eh? a dawo kafafuwa, a dawo hannuwa a dawo idanuwa wanda manzansa mai kira su da alkarimata ya sa manzansa mai ce duk mutumin da Allah ya kwace masa waɗannan ababen guda biyu masu daraja a jikinsa sai ya jure to ba yi da sakamako sai aljanna saboda manzo Allah su sama ya san tsananin da ake samu a ce mutum baya gani kuma kana son ka gane haka wata rana kawai kai haka kai minti ɗaya ko kai rabin minti to za ka tuno da makafiya suke ji kawai kai haka ka zauna ya kake ji kaga akwai dole malkaci na wannan to shine malamin qayyim yake mana addu'a waɗannan abubuwa shine ke ya ce waɗanda yake ma addu'ar samun amincin Allah da kuma samun hutu a aljanna da samun falala ta Allah da kuma ƙarin ni'imomi sai ce ala sahbi ga abokanai da yawan malamai sun fassara cewa malam ibn qayyim nan yana nufin as-sahabi yana nufin abokanansa duk wanda ya kasance tare da shi wasu kuma suka ce yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai iya dauka wal ikhwani da kuma ƴan uwa su ma duk su shiga cikin waɗancan waɗancan addu'o'in wal da ‘ya'ya wal'ula da auhun bi ne, da kuma waɗanda suka kira duka kowa zuwa ga kyautatawa bi da kyautatawa kaga wannan yana ya ja fassara cewa sahabbai yake nufi da ya ci asfa da kuma ‘yan sahabban da ‘yan uwan manzan Allah sallallahu Alaihi waɗanda suka yi imani da shi da ‘ya'ya da kuma duk waɗanda aka kira su su waɗannan sahabban da 'ya'yan manza Allah sallallahu alaihi wasallama da 'yan uwansa suka kira su bi ihsanin da kyautatawa fajadu suka yi kyauta domin a karantar da kai ai kyauta ce wa amo sannan kuma suka yi ma mutum ni'ima eh, ai ai Allah sama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi ma zaidu ɗan harisa ni'ima wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi malamai suka ci an'ama Allahu alayhi bil islam wa an'amta alayhi bil Allah ya masa ni'ima ta musulunci kai kuma ka masa ni'ima ta me ka yanta shi to daga cikin kyautar da za a ma mutum a yanta shi daga shiga wuta babu kyautar da tafi wannan sannan malamai su suke wannan aikin su suke yanto mutane tashin farko daga shiga wuta sai kuma Allah ya tabbatar da haka wasa'iri mallis sunnatil mahbati iktafa sannan kuma waɗancan addu'o'in su tabbata ga dukkan sauran waɗanda suka kasance sun bi sunnan manzala sama tsantsa iktafa suka jita wa ma zaga anha kuma ba su kasance sun karkace daga barin sunna ba in aka ce zaga min az-zaykh shine karkacewa ma zagha al-basaru wa ma falon falamma zaghu azagha Allah qulubahum fa huwa haqqan muqaddam fa huwa haqqan muqaddam lalle wanda yabi sunna ya cancanta a gabatar da shi in ka bi sunnar manzon sama ka riƙe ta kai aiki da ita to ka cancanta a gabatar da kai a shigar da kai aljanna to daga cin abin da ke ƙara shaida akan cewa da ya ce wa ala sahabi yana nufin sahabbai ne ula'ika atba'un nabi wa hizbu sahabban manzo Allah su sama sune atba'un nabi sune mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na farko waɗanda aka ƙi shi suka so shi aka kore shi suka karɓe shi aka zage shi suka yabe shi aka ji masa ciwo suka ba shi daɗi aka kore shi suka ba shi mafaka su ne sahabbai ula'ika atba'un nabiyyi wa hizbuhu waɗannan su ne mabiyan manzal sama wa hizbuhu kuma su ne jama'arsa in an ce alhizbu ana nufin jama'a ko ƙungiya hizb asali daga tahazzu in an ce tahazzaba ai ta jama'a ce at-tahazzub at-tajammu shine ai idan abu ya dunkule ya tare a gare ka sai a ce hazabahu amru wani al'amari ya dunkula ya taru a kanka har ma ya zama maka damuwa shine hadisi tabbatacce yake cewa kana rasu sama idza hazabahu amrun amara bis salah manzo sama idan wani al'amari ya taru masa ya takuɗe to sai ya ce ai sallah shine waju'ilat qurratu aini fi fala. an sanya sanyin ido na a cikin sallah manzon sama ba inda ya fi jin daɗin rayuwarsa fiye da a ce tsinci kansa yana sallah walaulahu ma kana fil ardi muslim wallahi ba da dan sahabban manzon sama da ba a samu musulmi ba nan ya amfani da laula laula ana kin aiki da shi a ina a inda ya zama sababin kai tsaye Allah ne amma inda ya zama sababin fiski ne an sansa, to babu laifi ka ce laula ka ce ba dadan kaza ba to sahabban maza su su ne sababin ya shirya mu so da kage ya cancanta cewa laula mu ma kana fil ardi muslim ba dadan sahabban manzon san wada ba a samu musulmi ba ba dadan sahabban manzon Allah san wada da yanzu kila dukkanin mu muna daji kowa da walkin shi ya daura ko an daura mishi wanda ya fi girma nashi ya fi girma amma ga munin cikin sitira cikin musulunci cikin jin daɗi cikin sunna to sahabban manzon sama shi yasa ko da yaushe ka so su sannan kuma ka musu addu'a sun cancanci haka to an ce lokaci yayi da haka dama mun ce shimfiɗa mun karanta baiti biyar insha Allah ta'ala idan muka zo majalisi na biyu goban Allah ya kai mu to sai mu tashi a baiti na shida Allah subhanahu wa ya taimake mu sallallahu sallama wa muhammadin wa alihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa wannan sanarwa ake yi cewa ana sanar da 'yan uwa mahalarta waɗanda ba su samu littafai ba ba su samu littafi da cewa su zo su ba da kuɗinsu eh, don a rubuta sunansu in sha Allah a zo musu da shi gobe ko jibi wanda ba su samu littafin da ake karantawa ba su yi ƙoƙari su zo su ba da kuɗinsu sai a ba su zuwa gobe ko jibi sannan ba laifi ka siyan ma iyalanka suna ji ina jin lafi ka tafi ai tana da karfi ko wanda suke makwabta nan ku ce musu su rika ji masallacin bayi da girma kuma sallah asuba ce shi yasa ba mu ce hadda mata ba kun ga maza ko sun cika masallaci kuma ya Allah gobe su za su fi yawa wasu kuma kila waɗanda suka zo yau ba su bane za su zo gobe ko in wasu sun ba wasu dama sai su zo amma dai mata ba su da mahalli ba wuri gaskiya shi ya sa a asali waɗannan dalilan guda biyu su suka jawo haka sau da ka fiye haƙuri sau da haka amma waɗanda suke makwabtaka da masallaci lasika keke musu to sai su siya sannan na biyu ai ana sawa a kafafen sada zumunta akwai groups da su malayi su suke kula da su to na san akwai mata da yawa kila a ciki to shi ma sai su yi sai su sai littafin sai su riƙa bi in ana karantawa in suna bi sai ya zama sun samu fa'ida biyu duk da jikinsu bai nan amma dai fa'idar da ake so a samu sun sama ga littafin suna kallo gyaran da aka yi sun kalla yadda aka karanta sun kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu suna da wata sanabu. sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu